Eh, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kadai za mu fara saka muku wannan na ce dan kuta alhaji dan sileka barka zuwa dan shiga shegantakar ta zo har kofar gidana kuma ko kan kai ne a ga dattijo kyale ni tukuna kyale ni na tsigile wannan yaran alhaji eh ba shegantaka ba ce ba To menene wannan iya shege ne? Uwale ce ta ce mun tana son nishaɗi. A matsayina wanda nake son uwale nake neman auren ta. Kisa nake gayyato ɗan uwana domin mu faranta mata rai. Duk a cikin neman auren ta. Aure. Haram. Daidai. Haram ba idan. Haram ba idan giya gidan ne. kai ka aure wannan yare kuwa haram ni ba zan ba wa ɗata maka ba ka ji na faɗa maka abba nishaɗi ne fa nishaɗi wasu ni kika tafi ko kika bi yara ko ya alhaji kenan alhaji oho eh, kyale ni karka zama ne dai alhaji kyale ni oho akwai ruwa da buraka alhaji oho karka zama ne kika riba kai farin banza ba alhaji oh Eh, fitari oh. ka yi farin banza ba alhaji. A gaishe ka alhaji. Wajen hoho! Wajen hoho! Wajen hoho! Wai kura jariri kura kashe na daula hakiya kyale ni wata ran na yi barna. Kai ni ma jama kwanshe da kwarai. Ni dan wayo dan tsuntsu mai lulu gashi ana mun gani wuya ina jin daɗi. Wayo Allah na. Wayo wayo. Ni ne tubun tubun na bakin akoshi mai mummunan kila. Kwata bangare muskilin ka dangare sai bango tururuwa mai hanya goma ko nayi gaskiya akwai wata baya kai ni hawa ni ya mai rikidar gaggam wayyo Alhaji wannan ba eh. girman ka bane ko ba girman ka bane ba girma na bane oh ba girma na bane ba girman ka bane eh kada ka kada ka sake ka zo ka tsuma ta kuma ni ma yanzu kuce kuduma nuku eh saboda kai zan daga muku kafa kuma zan baka riga shafara ina ina baran faɗa maka sungumi kaji ka ɗauki ko kara sungumi idan ka ƙara ganin ɗansa sai ka nan ka sheme shi kisa na ne kisa na ne an gama in fito in sake shiga in na shiga gida na fito na tadda su to kai in ban ga ɗan su leka a suma a gurin nan ba to kai zan kai zan sumar idan baka kashe shi ba ni kuma zan kashe ka an gama ne ɗan su leka ni da kai eh, tunda kai fitinan ne da ɗan su leka ɗan su leka ka shiga min hanci da kudindine sai na fatar da zan fatar da shi ayi hakuri alhaji tsoho ayi hakuri na baka na baka zabi guda uku a eh. jeji ka je ka kama ne da kai eh yi hakuri da alhaji duk duniya na kai bona ni ake yabo amma shashashan yaro mutumin banza soko shashasha mutumin da bai taɓa cin kaso kangarwa ba ka zo kai mun iya shege ka zo daga kalangu wai kana bugawa wai ka gani ka gani kwalelanka ka gani ka gani kwalelanka kafiri matsiyaci waye kwalelan naka ni din to sake jin wannan zancen ehe kuma idan ni ina ji kan limamai a da shekara talatin arba'in bayan lokacin da kasuwar kan kangarwar take ci mu zamalo ta gwangwani gwangwani guda nake siya sha sha sha wanda bai taba cin kasuwar kan kangarwa ba sai wannan shekara ai lafiya ai kin sani kin sani mana munafuka kin san komai kin sani ke da ka taki nan ni fa ba a shegan ta ka ba wata tabarma da zan zauna wannan yaro yaro dan suleka ya zo da kalangu yana bugawa yarinya tana rawa ana tafi ana tsalle ana juyi wai ta soyayya ko to ba zai yiwu ba a yi soyayya da yaro matsiyaci mai kiɗa me ya kai kai kiɗan nawa ya samu a duniya nawa zai bata me na sama ya ci bare bare tsinko min jeho min ye eh? to ina sake ji wallahi ni da ke ni na ji kalangu sha nike masu kamun kura ne alhaji masu kamun zaki ne ba kura ba masu kamun zaki na ce miki to bari faɗa miki ki sani wallahi na sake zuwa na tadda irin wannan iya hegen to ke ma aurenki wallahi yana girgidi sai na ɗora shi akan rumfa Allah hmm? ba zan ba zan zauna ba ba zan zauna ba eh, sha sha sha shegantaka ni zai faɗa wa shegantaka shekara talatin baya lokacin da kasuwar kangarwan take ci ni nan shegantaka ni yaron mai garaya ne za ka zo ka min shirme sha sha sha mutumin da yake shan asfar ma eh mu zamalo muka sha taba ta gwangwani a'a to ku kawai haba eh a'a yake ka mun kwadan rama kuma ne a to to so ko sha sha sha mahaukaci sha sha sha mutumin da bai taba cin kasuwar kangarwa ba shekara talatin da ta wuce baya ye sai a wannan shekarar shekara talatin baya arba'in da ta wuce a baya a wannan kasuwar zamalo gwangwani guda nake shanyewa kai ma da kake shan mm, mm, mm, kashin biri ya ya ya ye to bari faɗa maka mu nan idan muka so mu yi shigantakan ma ta kai shigantaka kashin doki muke jikawa mu sha duk ɗaya ne da wanda sha taba da wanda ya sha kashin doki me bambanci su yi shigantaka ce ranka dade na gajiya ranka dade gida ya aiki daman saurin da muke gidan kaza muke Allah ne to sai gashi kuma ni ma na fito zan dan je unguwa nan yanzu nan na baro gurin wanzan ya mun gyaran fuska Allah ne wato abin da zai tafi da ni gidan ka daman ranka dade magana yaron nan ne yaron nan dan sule ya fitine ni a garin nan ya dame ni ya ta'azzara min ya cutar da ni to bari in faɗa maka ranka dai to a cikin bi fa dole ai daya ko dai dan ne kai bar garin nan ko kuma ni man bar garin nan to to ya za a yi Allah sai dai ko shi yaron a yi yanda zai to wannan dai shine to idan ba haka ba wallahi duk wani taimako da nake bayarwa a garin nan zan bari zan daina Alhaji Allah to ya maganar taimakon masallaci da muka dan kai dai wai wani irin taimako kuke so bayan ne na ce a je a sadu tsarnu idan gini ya kai gini yadda mutane suka kai a yi samu tsarno a yi azara da shi ga mainoni na nan carbuna na ce a saro tsarnuka sai a sa a rufe masallaci wannan ba taimako ba ne to in Allah Ubangiji ya kai mu gari zuwa ranar kasuwa kai za mu sa yara za su je za a sara zuwa yau eh amma fa kad banda taron mugunta to aikin dai ma zai masallaci dai abin da ake yansa dan gari mutum hudu ko da liman na biyar to wannan dai shine tun da Allah sa an ka alajin Allah idan Allah kai mu gobe ranar kasuwa ne eh. zan sa baki da yan gari wanda suka shigo za a masa korar kare ya bar garin gaba ɗaya ma yawa ranka dai a tozar tashi abin da za a masa kenan a dai tashi yadda iyayensa suka zo suna gambara suka bar shi shi ma ya bi sawunsu insha Allah haka abin da za a yi kenan yawa ranka dai kuma in aka aikata haka ranka daɗi, ni zan aiko da akuya eh. ni zan kawo ta kai zaka kawo ta ko eh. eh zan aiko da akuya da buzurwa Allah da zan aiko ma da buzurwa Eh, na gode ranka daɗi, Allah ya taimake ka, ya ƙara ka ta ko'ina. Allah ya taimaka, na gode. Allah ya maka abin da kake so. Taimaki dangin matar ka ranka daidai. Allah ya tsare, Allah ya tsare. Kai kuma sha sha sha. ya ya ya ko dago garbejiya <laughs> to Allah karba nonon da ba kada ba Allah kara ma kudi da garan ma da mutunci ya Allah a to inda kudi suka samu ina ruwanka da wani mutunci Allah yi ma ruwan kudi ibaran ma da mutunci ai in kana da kuɗi in baka da mutunci ma za a zauna lafiya Allah ya dunguza ma kuɗi mutuncin kai da kare iwa ketar da shi karka damu yaro keta ma mutunci Warka za ta kawo kwalla da kumbu na aurenka. kawai ki haƙuri wannan ba komai bane a rayuwa abin da nake fata da ke abin da nake fata da ke don Allah ki rike mun sun tafi ba komai bane mahaifin ki ne ya ja zamu wannan Allah jama'a ku yi hakuri zan zan baggarin ku yanzu ina so da mu wanda na yi wanda kalangu sai ka bakari kalangu sai ka bakari sai ka bakari